وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتشن شاتك وسقى وطن رمضان هجرة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tara domin ci gaba da karatunmu na tafsiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين آه الله سبحانه وتعالى ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da yi bayanin cewa Allah shi ne yake samar da abubuwa shi ya samar da sama ya samar da ƙasa shi ya samar da halittu gaba ɗaya kuma shin yanzu waninsa zan rika a matsayin majibinci wanda zan na komawa zuwa gare shi lallai hankali yana hukunta saɓanin haka abinda hankali yake hukuntawa mutukar hankalin lafiyayyen hankali ne wanda ya halicce ka ya samar da kai daga babu gudanar da al'amura gaba ɗaya suna bisa ikonsa to shi ya cancanta a ce mutum ya rika a matsayin abin bauta ya kaɗe tashi da bauta wanda shi ne mai halittar sammai da kuma ƙasa lafazin alfafir shi ne alkhalik wanda yake eh, mai ainihin eh, yin halitta daga ainihin fatara ya futuran an gane ba fatara ya kuma haka za ka ce fatara ya tsiru wato lugatan fatara ya turu da fatara ya tsiru بالضم وبالكسر فطورة أصل الفطر الفطر في اللغة شين الشق وتؤنشن صاقة هكا سكن فطر يفطر فطرا وفطورا إذا انشق وانصدع من جانبه يا عند إذا أنتو أبو يا يا صاي كما رد الله كتوا إذا السماء انشقت تسيكم إذا السماء انفطرت آه نوني أكن إذا السماء انفطرت شيء أكن في إذا السماء انشقت انفطر أي انشقت ta ainihin tsage kamar da Allah ce allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur ay min futur min shuquq qofofi shine tsaga takadu as-samawati yatafattarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا a ya tafattarna za su kyakkece tsatsage ta kabis samawatu da kuma kira'ar ya kabis samawatu to da shi ne a fatiris samawati wal arab domin nuni kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alfatir domin shi ne ya tsaga halitta ya samar da ita daga ainihin babu da babu ita subhanahu wa ta'ala da haka kuma shine mai kula da halittar wajen tafiyar da al'amuranta shine mai ciyarwa shine mai azurtawa shi yake raya halittar zuwa ga lokacin da ya iyakance za ta yi kuma shi yake karɓar halitta din zuwa ga lokacin da in ya cika ya hukunta cewa zai karɓi rayuwar wannan halitta ne alhalin kuma shi Allah ba a ciyar da shi ah, kuma Allah ya umarce ni da in zanto ni ne farkon mai miƙa wuya mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala mai tabbatar masa da matsayin da ya cancance shi shine matsayi na bauta kuma Allah ya ci da ni kada ka kuskura ka zanto daga cikin wato ainihin masu yin shirka masu tarin ya Allah da waninsa abin nufi ka barranta daga waɗannan mutane ka tsayu wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shine wala takunanna minal mushrikin wannan ba wai ana nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wani abu na tunanin shirka ko na bautatawa wani Allah zai tsartu a cikin zuciyarsa a ana nufin ne wato ainihin fuskantar da magana zuwa gare shi domin razanarwa ga waninsa manzo Allah ma an ce da shi haka to kuma ga gawaye kuma ya rage ba za a faɗa haka ba bacin Allah ya riga ya hukunta manzo Allah tsarkaka daga wannan kamar yadda ya ce alhaqu min rabbika fala takunanna min almuntarin gaskiya ce daga Allah ubangijinka kada ka zanto daga cikin masu kokonto ai manzo Allah ba zai taba kokonto ba game da sakon da Allah ya tura masa na wahayi amma Allah ya faɗi wannan ana nufin waninsa to amma an jingina magana zuwa gare shi domin ainihin ah, tsoratarwa da ainihin razanarwa ga waninsa idan manzo Allah an fuskance shi da wannan to wannan kaga yana nuni game da muni na shirka da muni na ainihin tarin yawanin Allah da shi Allah subhanahu wata'ala to shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fuskance shi da wannan to ina kuma ga wanda yake bai kai matsayinsa ba to za mu ga cikin waɗannan ayoyi mun fahimci a zantowar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai halitta shi ya samar da kowa da kuma komi sannan dukkanin halittu gaba ɗaya suna gudana ne ƙarƙashin kulawa da iko da bisa yadda Allah ya so yadda ya tsara su gudana to wannan yana hukunta wa su waɗannan halittu ɗin su kaɗaita Allah da bota su kaɗaita Allah da bota. domin wannan hujja ce ƙarara wadda take a fili cewa dukkan wanda ya zanto haka to shi ya cancanta a riga a matsayin abin bota. da naka sai Allah ya umarci manzo Allah cewa to ya gaya wa duniya shine farkon mai mika wuya domin dalilai sun riga sun bayyana ƙarara babu wani sababi da wani dalili zai bayu mutum ya rika a matsayin cewa wannan dalili ne ko hujja ce na ya taranya wa Allah waninsa yana bautata masa babu hujja ta riga ta daina ƙarara cewa babu wanda ya cancanci wato anishin bauta ɗin in ba shi Allah subhanahu wata'ala ba dukkan wanda yake ba Allah ba to abin da ya cancanta da shi shine ya bautata wa Allah ba wai shi a rika a matsayin abin bauta ba domin duk wanda ba shi ba gajiyayye ne mabukaci ne Allah shine wanda yake ba gajiyayye ba kuma sannan baya bukatuwa zuwa ga abin da yake wajen bayinsa su ba suke su ne suke bukatuwa zuwa ga abin da yake wurinsa subhanahu wataala na'am أعراض عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله تي قل كتير سوء إني أخاف لليلي إنا جن صورا إن عصيت ربي إن ساقاوة الله أبنجينا to ina jin tsoron azabar yaumin awim azabar wani ne mai girma ta same ni Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da cewa kul kace da su inni akhafu a a ta al-imam nafi da al-imam abdullah bin kathir al-makki da kuma al-imam abu amr al-basri da kuma al-imam abu ja'far inniya bi fathil ya'i mun gane ba Eh, bi fathil ya'i duk abu ɗaya ne inni da inniya duk ainihin ah, abu ɗaya ne wato ainihin ah, ya'ul ah, wato ainihin mutakallim tana matsayin ne damirul mutakallim an gane ni ina jin tsoron in asaitu rabbi idan na saba wa Allah ubangiji na azaba yawmin azim azabar wani yini mai girma wadda za ta fuskance ni Ah, Allah ya fuskantar da wannan umarnin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da cewa ya faɗa domin nuni zuwa ga girma na shirka girma na sanyawa Allah wani abokin tarayya abinda kuke kira zuwa gare shi na ainihin ne sanyawa Allah abokin tarayya bacin ga dalilai ga hujjoji sun bayyana cewa Allah shi ya cancanta da bauta a kadaita shi da bauta dukkan wanda yake ba Allah ba bai cancanci wannan ba amma tare da kuna nema na kuna kira na to in fada zan saba wa Allah in bi ku to ni ma Allah zai azabtar da ni domin ni ina kiran ku zuwa ga abin da yake zai samar muku da tsira daga azaba ku samu aljanna a sababinsa ku kubita shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kuna kira na zuwa ga abin da zai afka ni zai jefa ni zai zama sababin in gamu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila an-nar ah, yace ya ku mutane na me ya same ni ni ina kiran ku zuwa ga ainihin tsira ko kuma kuna kira na zuwa ga wuta wato ina kiran ku zuwa ga aikin da zai bayi zuwa ga ku samu tsira ko kuma kuna kira na zuwa ga aikin da zai bayi zuwa ga ni in fada cikin wuta shine ya Allah da wani abin tarayya ni kuma ina kiran ku zuwa ga me kadaita Allah da rashin ya masa wani abokin tarayya to inda zan yi wannan abin da kuke nema na to ni ma da Allah zai azabtar da ni domin nuni akan cewa a azabar Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa ba ta da dangantuwa ga wani ko matsayin wani a tana dangantuwa ne zuwa ga shi aiki din zuwa ga aiki eh, dukkan wanda ya bi Allah duk yanda yake to zai fuskanci me rahamar Allah subhanahu wata'ala dukkan kuma wanda ya saba wa Allah duk matsayinsa to zai fuskanci azaba a sakamakon wannan saba wanda yi to shine a Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo Allah da ya ainihin ah, gaya musu qul inni akhahu lalle ni ina jin tsoro ah, wannan kuma sai yake nuna bata da tatsewa na ainihin wulatu sufiyya waɗanda suke ganin cewa su suna bautatawa Allah ne ba wai don tsoron wuta ba ko don su samu aljanna a suna bautatawa Allah ne kawai domin ƙauna to ga matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a matsayinsa na fiyayyen wato ainihin manzanni da annabawa kuma su sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma Allah ya ce ya gaya wa duniya cewa yana jin tsoron azabar Allah in ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to ina ga wanda yake ba shi ba to kaga wannan sai ya bayyana maka cewa abinda waɗannan mutane suke kai wato bata ne ba ta farke shari'a ba da haka ba inda zai kai ma'abocinsa sai zuwa ga sai zuwa ga ainihin bata da kuma tabewa domin tafiya ce wadda aka gina ta kan bata da haka za ta kai ma'abotanta zuwa ga ainihin bata da kuma tabewa da kuma tabewa kuma ya gabata a jiya cewa dukkanin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana bayani game da matakin su cikin suratul anbiya tunda kan walakari a atina musa wa haruna al wa biya'an wa dhikran lil muttaqin Allah ya taho ya taho har yazo inda yake cewa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات na wa ويدعوننا رجبا ورهبا وكانوا na خاشعين Allah ya ce waɗannan annabawan gaba ɗayansu suna kiranmu suna bautata mana dan tsoron abin da yake wajenmu na azaba da kuma kuɗin abin da yake wajenmu na rahama wato suna bautatawa Allah subhanahu Bainar bainal khawfi war raja wanda wannan shine hanya matafiya ta ainihin manzanni da annabawan Allah da kuma bayin Allah nagartattu amma matafiya ce ta karkatattu ta batattu ta tababbu cewa ba wai suna bautatawa Allah bane dan fatan samun rahama da kuma gudun kada su fada cikin azaba a suna bautata masa ne dan kauna kawai to wannan tafarki ne na wato ainihin bata ba tafarki bane na shari'a wannan zaka samu wannan cikin littafin al-futuhatul makkiyya na ibnu arabi al-hakimi da da yawa daga cikin littattafai na wulatu sufiya kuma akan wannan ake ɗora mutane a kai shi yasa suke wayar gari ka ji mutum ya ce shi ma ya zama Allah ya zama Allah ka ji mutum ya ce to shi ma ya kai matakin da wato ainihin a yanzu shi ma zai bada aljanna ne saboda haka in ka so shi ka kaunace shi to zaka samu zaka samu ainihin wato ainihin aljanna kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani wanda ahmad tijjani ya faɗi wannan magana haka ibrahim iyas cikin nafhatul malikul gari da wani daga cikin ainihin rubuce-rubucensa saboda wannan tafarki ne wanda yake na bata ba tafarki ba ne wanda yake ainihin na shirya tun daga manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala ga yadda suka zanto ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihi muslim A hadisin abi huraira ya zo ta hadisin anas bin malik ranar alkiyama bayi za su je wajen annabi adam salam suna neman cewa kai ne wanda allah ya halicce ka da hannunsa su bayyana matsayinsa ya ce a wannan matsayin ya fi ƙarfi na shi ma yana jin tsoro wajen annabi nuhu shi haka a wajen annabi ibrahim shi ma haka a wajen annabi musa a wajen annabi isa karshe a tike wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce to da ana laha ana laha ni na cancanci wannan kuma zan zan abin nan manzon Allah ba wai kai tsaye zai yanke hukunci ba a zai je faɗi gaban Allah ya yayi sujuda yayi ba Allah da wasu ababen da bai san su ba sai a wannan lokacin sallallahu sannan Allah ce to daga kanka tambayi za a baka abin da ka tambaya ka nema ka roka nemi ceton za a baka ceton sallallahu kowane ah, ah, manzo tsoro ke ji a wannan rana saboda bai sanya Allah zai fuskance shi ba bai sanya Allah zai fuskance shi ba domin nuni akan cewa amintuwa daga cewa ba za ka fuskanci azabar Allah ba Allah ba zai ma komi ba a sakamakon rubutuwa da wani abu da kake kai kake ganin cewa kai ka kama hanyar tsira wannan alama ce ta asara da kuma taɓewa. kamar yadda Allah ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illal alqaumul khasirun shin sun aminta ne daga dabarar Allah suna ganin cewa su fa sun haye saboda haka suna mutuwa za su fada aljanna to babu wanda yake amintuwa daga dabarar Allah sai mutanen da suke asararru taɓaɓɓu to haka kuma ba a yanke tsammani daga rahamar Allah ne kenan ana tsoro kuma ana ne wato ainihin ana ana ana ana ana fata shi yasa annabi yaqub ya gaya wa cewa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillah illa alqawmul kafirun ba mai yanke tsammani daga rahamar Allah sai mutane suke kafirai da haka kawai suke ta aikata kafirtu suke gan cewa to fa ko da sun tuba to tuban ba zai zanto karɓaɓɓe ba qala wa man yaqanatu min rahmat rabbih illa dallun sai batattu halakakku to shine Allah ya ce da manzo Allah ka ce da su inni akhafu lalle ni ina jin tsoro in asaitu rabbi in na saba wa Allah ubangiji na anan ba wai ana nufin cewa manzan Allah zai saba wa Allah ba a wannan ba zai yi ba manzan Allah Allah ya riga ya tsire shi ya katange shi ya kare shi daga saba masa to amma anan ana hukunta cewa inda hakan zai afku balle ba zai afku ba to shi kansa sai Allah ya azabtar da shi to idan ya zama wanda yake matsayin manzansa annabinsa kuma fiyayyi cikin dukkanin manzanni da dukkanin annabawa idan ya haɗa Allah da waninsa to Allah zai azartar da shi to ina ga wanda yake da kai matsayinsa ba kuma yana ganin cewa shi ya yi wa Allah abin da koma mai yayi to magana ta riga ta kare kamar yadda Allah ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min khasirin lalle hakika an yi wahayi zuwa gare ka kuma an yi wahayi zuwa ga wanda suke ka cikin manzanni da annabawa cewa lalle wallahi idan ka taranya Allah da wani kai shirka to lalle tabbas wallahi aikin ka zai ɓaci kuma lalle wallahi zaka zanto daga cikin asarar. haka Allah ya lissafo a wato ainihin manzanni cikin suratul an'am wannan sura da muke ciki tunda kan watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun Ali. wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl har Allah ya taho ya taho ya taho har yazo inda yake cewa ainihin walau ashraku la bida anhum ma kanu ya'malu da ce waɗannan manzannin da Allah ya lissafa a nan za su yi shirka to da duk abin da suka zanto suna aikatawa da ya ɓaci da ya lalace to su ma kenan to ina ga wanda yake bai kai su ba to anan za a gane cewa tafarki na ainihin na almurji'a tafarki ne wanda yake na haka tafarki na alkhawarij shi ma tafarki ne wanda yake na haka abinda gulatu sufiya suke kai na ganin cewa mutum zai kai matakin da komi ma ya halatta gare shi ahlul hulul wal ittihad ah, ahlu wahdatul wujud cewa komi ya zama Allah wanda wannan bata ne ba tafarki bane wanda yake na shari'a amma tare da haka ba sa rabuwa da shubuhohi za ga cewa ai to ai gashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kitab riqaq hadisin abi hurairah radiyallahu an babu tawadu cikin sahih bukhari kitab riqaq wanda duk da isnadin sa akwai Khalid bin Makhalad amma hadisi ne tabbatacce tunda al bukhari yana da tariqul lintiqa wal ikhtiyar ya zabi hadisin da rawi wanda bai kuskure a cikinsa ba da rawin da ya samu matsala kuma yana da shawahid da yawa wanda suke tare da shi wanda manzo Allah yake cewa wanda shine muhalli shahid bawa na ba zai kusance ni da abin da yake mafi soyuwa zuwa gare ni ba sama da abin da ya na faranta masa saboda haka idan na so shi sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kafarsa sai suka to kaga wannan yana cewa shi akwai matakin da bawa zai kai ya yi min ya zama shi ma Allah Allah ya zama shi wanda wannan kaga batan wanda ai a cikin hadisin yana warware wannan mummunar aqidar wannan mummunan kudirin domin a ciki ai manzo Allah ya ce Allah kuma ya ce kuma wallahi idan ya roƙe ni zan ba shi abin da ya roƙa kuma wallahi idan ya nemi tsari na zan tsare shi to ashe ga akwai mai roƙo akwai mai amsawa akwai mai neman tsari kuma akwai mai akwai mai tsarewa to inda ya riga ya zama Allah Allah ya zama shi ya za a samu wannan kuma kaga tafka da rawara ke to da mun tafarkin bata haka yake wanda abin da ake nufi shine da yayin da mutum ya kai wannan mataki ya zama na Allah to zai waye gari ba abin da zai aiwatar da gabansa sai cikin abin da yake neman yarda Allah ne sai cikin abin da yake biyayya ne ga Allah subhanahu wataala an gane abin nufi kenan a wato ainihin in zai kalla sai abin da Allah ya yarda masa ya kalla haka in zai sa hannunsa sai cikin abin da Allah ya yarda masa haka in zai ji haka in zai yi tafiya da kafarsa sai cikin abin da yake mai wato ainihin a bin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sahih bukhari mu'allakan wanda al-Imam Muslim ya fidda shi a musulan cikin sahih Muslim take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani cewa manzo Allah yakan ambaci Allah ga dukkanin lokutansa ko mun cikin me cikin aikin Allah ne subhanahu Shi shine ibn rajab a cikin jami'ul ulum hikam yace abinda take nufi anan shine a halin tsayuwa ne ko a halin zama ne ko a halin tafiya ne ko a halin kwanciya ne to duk manzo Allah abin abinda yake aiwatarwa ne ibada ce ga Allah subhanahu wataala an gane kamar yadda Allah ce alladhina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق wal والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار waɗanda suke ambaton Allah a halin tsayuwa a halin zama a halin kwanciya kuma suna tintini game da halittar sammai da kasai da Allah suna cewa ya ubangiji baka halicci wannan dan barna ba sarki ya tabbata gare ka ka tseratar da mu daga azabar wuta to wannan rayuwar ita ce rayuwa ta mai ta bayi na Allah subhanahu wataala duk abin da za su yi to suna tafiya ne karkashin mai dokar Allah mai Allah ya ce su yi sai su mai Allah ya ce mai kasi sai ya zanto ba su yi ba ko da shaidan ya fizge su ya jas to nan da nan sai su da cikin hayyacin su gane a wannan ai Allah ya hana shine innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun to dama wannan shine ai matsayi na masoyin Allah shine imani da kuma aiki da abin da imani ke hukunta da haka da manzo Allah ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi Allah ya faɗa haka cewa duk wanda ya adawa yayi kiyayya da waliyina to shine ake magana cewa Allah zai zama jinsa zai zama ganinsa to Allah ya bayyana waye wali sai ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun shi yasa Sheikh Isa bi Taymiyyah rahimahullah cikin alaqatul wasitiyya yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya dukkan wanda ya zanto mumini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah to wannan ya zama waliyi ga Allah subhanahu wataala an gane to da haka zai kiyaye jinsa zai kiyaye ganinsa zai kiyaye hannunsa zai kuma kiyaye wato ainihin kafarsa ta yadda ba zai saka su ba sai cikin ne abin da yake yarda Allah subhanahu wataala ba zai cutar da wani da hannunsa ba haka da harshensa haka da ganinsa haka da jinsa haka da kafarsa ba zai yi kuma amfani da su ba cikin abin da yake sabon Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi musa al-ash'ari haka ya zo ta hadisin abdullah bin amr bin al-as cikin sahih bukhari haka ya zo ta hadisin jabir bin abdullah cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadi cikakken musulmi wanda yake waliyi to shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwa hannunsa da kuma harshensa ta yadda baya yin amfani da gabansa cikin abin da yake saban Allah sai cikin abin da yake ne aikin ɗa'a ga Allah subhanahu wa to wannan shi ake nufi cewa zan zanto jinsa ta yadda eh, na datar da shi ba zai sanya jinsa ba sai cikin abin da yake biyayya ga Allah haka ba zai yi amfani da garinsa ba sai cin abin da yake biyayya ga Allah haka ba zai yi amfani da hannunsa ba haka kafarsa kamar da Sheikh Isa bi Taymiya yayi wannan bayani cikin ah, Majmu'ul Fatawa rahimahullah yayi bayani akan hadisi an gane ah, to shine ah, ainihin in asaitu rabbi azaba yawmin azim in na ainihin saba wa Allah ubangiji na to ina tsoron wata azaba ta wani yini wanda yake ainihin mai girma wannan kamar yadda Allah ce ne kul in kana lirrahmani walad fa ana awwal abidin ka ce da su idan ɗa ya zanto ga Allah ni ne farkon masu bautata wa ɗan shin dan ɗan ya zanto ga Allah kenan bai zanto ba shi yasa aka ce mai in to nan ma in asaitu baya nuni akan cewa zai saba ne an gane ba kamar yadda can in kana lirrahmani walad baya nuna akan ne samuwar ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jin tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma an ce wa yinin mai girma saboda razani da yake cikin yinin da firgici da ainihin abin da ya kunsa na ainihin tashin hankali to shi za ka ce masa ne yini wanda yake mai girma kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma raunaha. tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allah shadid wato yini ne wanda mai shayarwa za ta jefar da abin take shayarwa mai ciki za ta barar da cikin za ga mutane suna halin maye saboda kiɗima amma alhalin su ba wai kayan maye suka sa ba sai dai azabar Allah ce ne mai tsanani shine ya yaj'alul wulidana shiba yini ne wanda zai mai da yara kanana su fitar da furfura saboda wahalar da take cikin sa da haka shine yawmin azim aka siffanta da yini wanda yake babba mai girma saboda abin da ya kunsa na'am man yusraf anhu yawma idin وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز المبين الله يتيكما من يصرف عنه dukkan wanda aka kau da shi ga azaba da aka ambata a baya cewa lallai ne ina jin tsoron azabar yini wanda yake mai girma yawma idin a wannan rana faqad rahima to hakika Allah ya ji kansa jin kai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika fawzul mubin wannan kuwa lalle rabo ne wanda yake bayyananne a fili karara cewa dukkan wanda ya kubuta daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana to lalle ya sami babban rabo wanda yake mai girma wanda girmansa yake bayyana karara a fili to shine man yusraf anhu dukkan wanda aka kau da shi anhu damirin anhu nan yana komawa zuwa ga mai shi azaba yawmin azim an gane ba aka kautar da shi ga wannan azaba din ta wannan yini wanda yake mai girma yawma izin a wannan rana ya zo a kira'a ta ainihin al'imam hamza da al'imam lukisa'i kuma ruwayatu shu'ba abubakar bin ayyash an asim kuma kira'a ce ta wato ainihin khalaf al-ashir da yaqub al-hadrami min al-qurra al-ashara wanda kira'a ce sabita ah, mutawatira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa man yasrif anhu man yasrif anhu a ah, dukkan wanda Allah ya kawar da azaba anhu gabarinsa yau mai idin a wannan rana sai zanto damirin anhu ya koma zuwa game shi mafa'uli inna man wannan shine mafa'uli na wato anishin fi'ilin yasrif anhu a wannan rana to faqad rahima to haƙiƙa Allah yayi ne ya ji kansa kaga sai zanto ya tafi daidai to wannan kira'o'in duk tabbatattu ne kuma duk suna nuni zuwa game. zuwa ga wato ainihin a saƙo ɗaya wanda shi ne suna nuni zuwa ga wanda za a kau da shi daga azaba a sakamakon abin da yake da shi na imani da kuma aikin kirki ya zanto me za a kau da shi shine al-masaruf mun gane ba wannan mun fahimci ka a kira mai man suraf anhu sannan mun fahimci kuma akwai mai kautarwa shine asar wanda zai kubutar da mutum daga azaba din ya kautar da azaba daga gabarinsa shine wa Allah subhanahu wa ta'ala shine a kira'ar man yasrif anhu yawma idin faqad rahima da haka kowace kira'a ce tabbatacciya zuwa ga manzon sallam sabani shi al-imam Abu Ja'far at-Tabari cikin Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an shi ya zabi kira'ar man yasrif yace domin saboda abin da ya zo baya da cewa mai faqad rahima hakika Allah ya ji kansa to sai zanto ya tafi daidai an gane ba ya fifita ita wannan kirar akan waccan amma kamar yadda ambata dukkanin su ne tabbatattu kuma suna ba da saƙo guda ɗaya shine mai batun kubutarwa da wanda kuma zai kubutar da shine Allah subhanahu wataala wanda za a kubutar shine bawa mai imani wanda ya aikata aiki na kirki an fahimci wannan da kyau saboda haka babu kira'a da za a ajiye babu kira'a da za a fifita akan wata domin dukkanin su sun tabbata daga manzo sallam kuma kowace ta ba da sako wanda yake kuma saƙo ne wanda yake ayar tana ainihin ne dauke da shi ta fuskar kowace kira'a wannan kira'a tana dauke da me da saƙon waccan kira'a haka wannan kira'a ma tana dauke da sakon me waccan kira'a in muka dauki kira'ar man yasrif anhu dukkan wanda Allah ya kawo da shi ga ita azabar wannan yini wanda yake mai girma to kaga anan mun samu me wanda za a kawar da ko mai kawar wa muka da kira'ar kuma man yusraf anhu dukkan wanda aka kawar da shi ga azaba an gane kaga da ba mun samu me mun samu wanda aka kawar din ko mun samu mai kawar wa kaga kowace kira'a ta kunshi ne. Abin da wacin kira ta kusa mai kawarwar dama shine waye Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ya fito karar cewa faqadi rahima domin a wato ainihin hakika Allah ya ji kansa hakika Allah ya ji kansa a nan sai Allah ya bayyana fi'ilin rahima bisa ga ginin da yake sananne hakika ya ji kansa waye kenan Allah subhanahu wata'ala don me domin nuni akan cewa a wannan ranar wato ainihin ba abin da zai fidda kai sai rahamar Allah eh kuma rahamar ta Allah ce shine kadai zai da kai a wannan rana kenan karka yi tunanin me aikinka an gane ko Ainihin me ko imaninka ko wani abu naka da haka dukkan wanda kaga ya kubuta daga azabar Allah a wannan rana to wato anishin rahamar Allah ce rahamar Allah ce da jin kan Allah gare shi ba wai aikinsa ba ba wai imaninsa ba eh imanin da aikin sababi ne jaza'an bima kanu ya'malun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun sababi ne imaninka da aiki amma ba shi zai baka aljanna ba sai sai rahmar Allah subhanahu wataala da haka shi yasa sai ce ne faqad rahima bai ce faqad rahima ba hakika an ji kansa a ah, faqad rahima hakika Allah ya ji kansa domin nuni akan cewa babu tsira sai rahmar Allah a wannan rana a wannan lokaci ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal hadisin abi hurairah radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna dan aikinsa sabai suka ce wala anta ya rasulullah ko da kai ya manzon Allah sai ce wala ana ko da illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl sai dai idan Allah ya lulluɓe ni da rahamarsa da kuma falala daga wurinsa subhanahu wata'ala sannan zan samu tsira zan samu kubita amma ba wai aiki na ba amma aiki kuma sababi ne na me na samun ita aljanna shi yasa duk inda yazo cewa sakamakon abin da suka zanto suna aikatawa ne to ba'u sabab ce nan kuma da manzo Allah ya ce bi amalihi ba'ul iwa a matsayin cewa aikin naka shine tikiti shine kudin shiga aljanna wannan ba zai yi ba a rahmar Allah ce subhanahu wataala da haka shi sai Allah ce faqadi rahila hakika Allah ya ne ya ainihin jikansa Allah ya jikansa ya samu rahama dukkan wanda ya zanto wato ainihin an kubutar da shi a daga wannan rana a to me ake nufi da cewa ya samu rahama ana nufin wanda ya zanto ya yi imani ya kuma aikata ne wato ainihin abin da imani yake hukuntawa na aiki an gane ba to waɗannan su Allah zai ji kai su Allah zai yi mai zai yi wa rahama shi yasa da cikin suratul jasiya da cewa mai fa amman ladina amanu wa amilu salihati fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati zalika huwa al-fawz al-mubin fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagartattu fa yudkhiluhum rabbuhum to Allah ubangijin su zai shigar da su cikin mai rahamarsa wa zalika huwa al-fawz mubin can ma sai to fa wannan shine haƙiƙanin rabo wanda yake mabayyani a bayyana karara kamar nan wa zalika al-fawz nan bai kawo huwa ba amma cikin suratul jasiya sai kawo huwa wa zalika huwa al-fawz mubin litta'kid domin karfafawa da kuma ƙara fito abin fili karara a gane cewa wannan shine haƙiƙanin rabo wanda yake ainihin bayyananne kuma karara a fili yake wanda rahama anan ana nufin me aljanna shine wa amma alladhi nabiyyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun amma waɗanda fuskar su ta yi haske a wannan rana to su suna cikin me rahamar Allah kuma su suna masu dawwama a cikin ana nufin mai gidan aljanna domin gidan aljanna gida ne na rahama gida ne na jin kai gida ne na kaza gida ne na kaza shine faqad rahima wa zalika al-fawz mubin kai wannan abin farabo ne wanda yake ne girma tabbas dukkan wanda aka kubutar da shi aka nisantar da shi daga azaba aka shigar da shi aljanna to hakika ai wannan ya rabota kamar yadda Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kowace rai mai dandana mutuwa ce kuma lalle za a cika muku ladadakin ayyukan ku a ranar alkiyama kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata na aiki saboda haka dukkan wanda aka nisantar da shi ga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faz to hakika wannan ya rabota shine wa zalikal mubin hakika wannan ya rabota rabota wadda take bayyana a fili karara to kaga wannan batu ne wanda yake mai girma wanda yake akwai zaburarwa ga masu imani waɗansu tabbata kan imani da kuma aikin kirki sannan kuma akwai tsoratarwa ga waɗanda suke kan kafirci wajen bayyana da nuna cewa makomasu ba mai kyau ba ce makomasu ba za ta yi kyau ba to a cikin waccan ayar ta cikin suratu ali imran abul qasim mahmud jarullahi zamakhshari cikin tafsirinsa al-kashaf sai ke cewa ai babu wani rabo wanda yake mafi girma sama da a kubutar da kai a nisantar da kai daga azaba ta wuta a shigar da kai aljanna kaga zaka ce wannan magana ce ne mai kyau to amma a ciki akwai da sisa i'tizaliyya a ciki akwai mai da sisa shine mai kore ganin Allah subhanahu wataala domin ganin Allah din ya mafi shiga aljanna daɗi wajen 'yan aljanna kamar yadda ya tabbata cikin a sahihi muslim hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim ganin Allah ya fi soyuwa zuwa gare su an gane ba to kaga yayi wannan ne domin ya kore ganin Allah domin su al-mu'tazila kamar yadda ya gabata a jiya batun ne batun ganin Allah wanda kuma mun ambata haka ar-rafida ash-shi'atul imamiyya al-ithna ashariyya su ma suna tare da su wanda ganin Allah kuma abu ne wanda yake tabbatacce aqida ce daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa za ga littattafai da suke bayani akan batun imani at-tauhid batun kuduri na ainihin manzon Allah da sahabbai ahlus sunna wal jamaa da suke kai za ga suna kawo batun mai ganin Allah dan ne da martani akan yan domin nuni akan cewa sabanin wannan to hanya ce ta yan ba hanya ce ta manzon Allah ba ba hanya ce ta sahabbai ba in ka ɗauki sharhu usul itiqadi ahlus sunnah wal jamaa za ka gani haka in ka dauki ash-shari'a ta ainihin al-imam al-ajurri haka in ka dauki al-ibanatul kubra ta ibn battah to duk za ka ga wannan wanda wannan littattafai ne musnada haddathana akhbarana anba'ana kuma littattafai ne kowannen su ya haura shekara dubu ɗaya. za su sada ka zuwa ga manzalla kaga nuni akan cewa wannan aqida ce gurbatacciya an gane ba to shi yasa yake koda tafsirin nasa yake cewa إن التفاصيل في الدنيا بلا عدد وليس فيها لأمري مثلك الشافي إذا كنت تبغي الهدى فلزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي yace tafsirai sun yawa a duniya Lissafi su abu ne mai wahala yace amma ina rantsuwa babu wani tafsiri kamar nawa saboda haka idan kana neman shari'a ka lazilci wannan tafsirin na kasha domin jahilci cuta da shi kuma kasha matsayin magani yake to saboda haka tafsiri ne bangaren luga da balaga yana da kyau amma kuma akwai barna da yawa a cikinsa da haka ɗalibin ilimi wanda yake karami akwai hatsari ya ɗauki wannan tafsiri duk da yake malamai sun masa aiki wajen tantancewa kamar littafin at-tamyiz shi ma yana an buga shi kamar littafin al-intisaf shi ma yana haka Abu Hayyan yana kokarin shi ma yi masa raddi cikin al-bahr al-muhit nasa amma da fil jumla tafsiri ne wanda yake yi hattara da shi kwarai da gaske akwai da sa'a i'tizaliya a cikin sa da dama shine faqad rahima wa zalika al wato ainihin wannan rabo ne wanda yake mabayyani karara a fili wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ce wa in yamsasaka Allahu bi turbin kuma idan Allah ya shafe ka da wani abin cutarwa da wani abu na cutuwa radadi, baƙin ciki ɓacin rai ƙunci na rayuwa talauci cutarwa damuwa dukkan wannan addur fala kashifa lahu illahu ba mai yayewa ga shi wannan abin na damuwa na kuncin rayuwa na matsatsi na rashin lafiya na bakin ciki na tashin hankali illahu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala wa in yamsaska bi khairin kuma haka idan Allah ya shafe ka da wani alkhairi wadata dukiya mai yawa ‘ya'ya yalwa lafiya ɗaukakar daraja da sauran dukkanin ababe na alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi Allah dama mai cikakken iko ne akan kowane abu da haka yakan yi abin da yaso bisa yanda yaso a lokacin da yaso ga wanda yaso subhanahu wataala saboda komi karkashin ikon sa yake in ma matsala ka samu to ta samu ne bisa ganin dama da iko na Allah subhanahu wa ta'ala in ma kishiyar ma Allah ka samu walwala to hakan ya samu ne bisa iko da ainihin ganin dama na shi Allah subhanahu wa a nan Allah ya yi wannan bayani domin ƙara nuna batan abin da su kafir suke kai ta yanda Allah shi ne ya halicci sammai da kassai shi ya halicce su ya samar da su daga babu shi yake rayawa yake kashewa shi yake azurtawa yake talautawa shi yake ɗora jinya yake ba da lafiya ga wannan jinya shi yake samar da kaza ya da kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza subhanahu wata'ala to waɗancan ababen botar da suka rika ba sa iya waɗannan ababa ba sa iya ɗora musu wani abu wanda yake na cutarwa haka ba sa yaye musu wannan abin cutarwar su ba su abin da yake mai amfani ba sa iya rayawar ba sa iya kashewa idan suka fuskanci wata damuwa waɗannan ababen da suka rika suka taranya Allah suka daidaita Allah da su ba za su iya yaye musu wannan damuwar ba wannan abin cutar wannan matsala haka ba za su iya jawo musu wani abu wanda yake na alkhairi ba to kaga wannan sai yake nuna gurbatar hankali wanda a hankalci hankali lafiyayye yana hukunta ce sun watsar da su sun kadaita Allah da bauta wanda yake shine mai waɗannan ababen gaba daya kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yace watulu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun karanta musu labarin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yace ga babansa da kuma mutanensa ma ta'budun me kuke bautatawa kalu suka ce na'budu asnaman muna bautatawa wasu gumaka ne wanda kanmu muka sassaka su fa nadhallu laha akifin kuma muna lazimta su mu dimantu mu yini ga su waɗannan gumakan akifin muna masu lazimta su muna masu bautata musu sai ce qala hal yasma'unakum iz tad'un shin to suna jin ku lokacin da kuke kiran su kan ku? ma'ana idan kun fada cikin bukatu cikin matsayi na rayuwa idan kun kiraye su suna amsa muku aw yanfa'unakum aw yadurrun ko kuma a'a suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu suka ce a'a ba daya ba sa amsa kiran mu ba sa iya amfanar da mu ba sa iya cutar da mu kawai mun samu iyayenmu ne akai suna aikata haka kamar yadda ka gamu to kamar ka iya musu ke aikata kuma sai muka tafi akai kai muka tafi akan wannan tsari ashe kaga ba ba tsari bane na hujja haka ya ce wa mahaifinsa wadda kulfil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shai'a. ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash إن الشيطان كان للرحمن أصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا يا ya kai babana dan بوتا تاوى bautatawa abinda baya ji baya gani ba zai iya wadatar da ya kai babana shari'a ta zo min daga Allah ubangiji na abin da ya shafi ilimi abin da bai zo maka ba ka bi ni shiryar da kai tafarki madaidaici ya kai babana kada ka bota ta wa shaidan domin shaidan ya kasance mai yawan sako ne ga Allah wanda ya sifantar da sifa ta rahama anan kaga sai ya ambaci sunan Allah ar-Rahman domin nuna kan cewa kofa tana bude duk yanda ya cikin kafin shi inda zai tuba saboda jin rahama Allah Allah zai karɓi tubarsa yace ya kai babana ina jin tsoron kada fa wato wata azaba ta shafe ka nan ma sai kara maimaita mai sunan Allah ar-Rahman daga Allah wanda ya siffanta sai rahama domin nuni akan cewa azabar da Allah zai yi maka ba wai dan zalunci ba a azaba ce domin ka cancanci adalcin Allah ne ya azabtar da kai in ya maka rahama kuma falala ce sai ka zanto majibinci ga shedan ma'ana ka zanto abokin tafiyarsa tunda ya ce ah, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir eh, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ka ka zanto mai majibincin lamarin domin ka amsa kiransa kuma amsa kiransa daman zai bayi zuwa ga yi ya kai ka zuwa ga wato ainihin wuta to ya haka za ta faru batun kun san duk ba sa yin wannan ba sa iya komi amma ku rike su a matsayin ababen bauta ba sa iya jawo amfani ba sa iya tunkuɗa cutarwa ba sa iya jawo amfani ba sa iya tunkuɗa cutarwa kamar yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون wallahi idan ka ce da su waye ya halicci sammai da kasai za su ce da kai lalle wallahi Allah to ka ce da su ku bani labari abin kuke kira kuke botatawa koma bayan Allah to idan Allah ya yi nufin samuna da wani abin cutarwa su waɗannan ababen botar da kuke bautatawa shin za su iya yaye mun wannan cutarwa ta Allah ko kuma Allah ya yi nufi na da wata rahama tasa ta musamman daga wurinsa su za su iya riƙewa su hana amsa ba za su iya ba to kaje da su Allah ya ishe ni kuma ga shi Allah kaɗai ne masu dogaro suke dogara suke dogara da haka ba mai iya yin waɗannan ababe sai Allah shine wa in yamsasaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah yayi nufinka da wani abin cutarwa ba mai iya yaye wannan abin sai shi Allah subhanahu wataala haka idan Allah ya yi nufinka da wani abu na alkhairi ba mai iya ture wannan alkhairi shine fala radda li fadli saboda me fa huwa ala kulli shay'in qadir saboda me saboda cikar iko na shi Allah subhanahu wataala saboda ikon Allah subhanahu wataala babu wanda ya isa ya kwace abin da Allah ya baka saboda Allah mai iko ne akan komai shine fala radda li fadli Allah yana baiwa wanda ya so daga cikin bayinsa ya same shi da rahamarsa subhanahu wa ta'ala kuma Allah shine wanda yake mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai ga bayinsa masu imani shine ma yaftahi lin-nasi min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila la wa huwa al-azizul hakim eh, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya rike rahamarsa ga mutane to ba mai iya buɗe wannan rahama sai shi Allah ne haka idan Allah ya rike rahamar nan ya damƙe ta to haka ba mai iya buɗe ta idan ya buɗe kuma ba mai iya kwacewa dukkan abin da Allah ya buɗe wa bayinsa mutane na rahama to ba mai iya rike wannan abin ya rufe shi to dukkan kuma abin da Allah ya rike bai buɗa shi ba to ba mu iya sakin wannan abin gaba na shi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce me wa huwal azizul hakim Allah shine wanda yake mabuwayi da haka ba mai yin abin da Allah bai yi ba ba mai kuma hana abin da Allah ya yi saboda buwayarsa sai kuma ya ce alhakim mai cikakkiyar hikima domin nuni kan cewa dukkan abin da Allah akwai hikima idan Allah ya bada kaza ga wani to akwai hikima da yasa ya bashi in ya hana kaza ga wani akwai hikima idan Allah ya saki kaza akwai hikima in ya rike kaza nan ma akwai hikima shine ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila la wa huwa al-azizul hakim akwai hikima shine ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la mani'a lima a a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ga ka bawa sannan kuma ba mai bayarwa ga wanda ka hana saboda me saboda komai naka ne subhanahu wataala an gane da kyau shine wa in yamsaka Allahu bi durbin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa sannan kuma domin nuni akan barazana da su kafirai suke tunda hujja ta riga ta tsayu an kai su ƙarshe ba su da hujja ba su da dalili ba su da alburhan da ya zanto hujjar cewa za su iya riƙar wani Allah su kyare Allah su riƙi wani Allah su tarin ya shi da Allah wajen bauta tunda Allah shi ya yi su shi ya samar da komi da komi ababen ma da suke riƙa a matsayin ababen bauta ɗin Allah ne ya yi su sannan waɗannan ababen ba sa rayawa ba sa kashewa ba sa cutarwa ba sa amfanarwa Allah ne yake waɗannan ababen ko akwai wani ba Allah ba a Allah ne sun tabbatar da haka to amma kuma sun toge akan bata to me zai biyo ba shine barazana da cewa an baka daina mana inkari ba tunda hujja ta kare kaga abin zai kuma mai barazana kisa barazana ta dauri eh barazana ta kora barazana ta a baka tsoro a baka tsoro da firgici da razani shine abin da zai biyo baya ai annabi nuhu alaihi salam abin da suka ce masa kenan ai قالوا يا نوح قالوا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين suka ce lalle in baka daina ba in baka halu daga wannan abin da kake ba na kira zuwa kaɗai ta Allah a bar waɗannan allolin ya kai nuhu to sai za ka zanto daga cuna za a jefe a hallakar da su haka annabi lut قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين suka ce ya kai lutsu in baka hannu ba in baka daina wannan abin da kake ba na kira zuwa kaɗai ta Allah to ne za ka zanto daga cikin waɗanda za a kora daga gari shine fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun tahawun saboda shi annabi lutu ba dan garin bane da haka sai a yi magana mai a kore shi shi kuma annabi nuhu tun da dan dangi ne maganar mai to a jefe shi to haka annabi shu'aibu shi ma kaga suka masa wannan barazana قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا da بعدين jefe ka saboda جيبك سبرا mu. za mu hallaka ka za mu kashe ka to haka manzon Allah sallallahu shi ma wa ya yamkuru bika na kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makiri. wato ainihin kafir suke kulla makirci cewa to muna gani a kashe manzon Allah a'a a ɗaure shi a soke shi ta wannan hanyar za a kashe shi a'a a kore shi daga gare saboda hujja ta kare kuma suka shirya hakan kisan ga manzon Allah din kuma Allah ya ne ya tsare shi ya kare shi kisan da ya yi ba saboda me saboda Allah ya cewa Allah shi ne Allah rayuwa da mutuwa cutarwa da amfanarwa duk a hannunsa suke tunda shi yayi komai da komai shi yake da komai din subhanahu wataala kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idha hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ya ku wanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah a kanku lokacin da wasu mutane suka himmantu su shimfiɗa hannuwansu zuwa gare ku ma'ana su kashe ku sai Allah ya kame hannuwan nasu gabarin ku ya kare ku saboda ku tsoraci Allah ga Allah kaɗai masu imani su dogara wattaqullah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun haka ya faru cikin sahihul bukhari da musnadul imami bin hanbal wani kafiri sai ya ɗauki takobin manzo Allah sallallahu yace to yanzu wa zai kare ka daga wannan takobin sai manzo Allah ce Allah a nan take takobin sai ya faɗi daga hannunsa ya kama karkarwa kaga Allah yi nuni akan cewa kisan da rayuwa duk a hannun Allah suke to wannan barazanar da ake manzo Allah da tsoratarwa da kuma barazanar da ake ga dukkan wanda ya bi hanya irin ta manzo Allah idan ya zanto hujja ta kare a ce ai ba dan gari bane bako ne a kore shi barazana da tsauri barazana da shari da batanci to duk wannan bai yiwa sai in Allah ya hukunta ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya hukunta shine kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ka ce da su ba abin da zai sami ni sai abin da Allah ya rubuta ne ba abin da zai sami mu sai abin da Allah ya rubuta mana kuma in abin ya sare mu na musiba na jarabawa to Allah shi ne majibincin lamarin kuma ga Allah kadai masu imani su dogara wannan kaga rushe wannan tunanin nasu na barazana in ma kun ce kaza to ku je ku yi ku duk abin da za ku yi Allah shi ne mai kare ba mai iya cutar da ni sai da abin da Allah ya hukunta ba mu iya damun amfani sai da abin da Allah ya hukunta an gane to domin rushe waccan barazanar da kuma ƙara kwantar da zuciyar manzo Allah da ƙalan lasarsa cewa ya tabbata haka abin yake ba mu iya cutar da shi ba mu iya amfani da shi sai abin da Allah ya hukunta masa sai abin da Allah ya zarta saboda haka barazana ta kisa barazana ta kora barazana ta kaza barazana ta kaza duk wannan abin ba zai yiwu ba inda komai din na Allah ne Allah shi yake iya cutarwa shi yake iya ne amfanarwa subhanahu wataala shine wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da haka shi zai kare ka kai dai ka ci gaba da isar da sakon Allah Allah shi zai tsare ka ya kare ka ya ayyuhar rasul balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al ma ballaghta risalata wallahu ya ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi qawmal kafirin ya tabbata hadisi cikin jami'u tirmizi da musnadul imami an bin hanbal da musnad na abi ya'ala bi isnadin hasan hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhu wata rana yana goye a bayan manzo Allah kan jaki sai manzo Allah ce ya kai yaro zan san da kai wasu kalmomi to mahallin sha cikin hadisin inda manzo Allah ya ce da shi ka sani inda duk duniya za su haɗu gaba ɗaya akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai dai abin da Allah ya hukunta zai same ka inda duk duniya za su alaka su amfanar da kai ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya riga rubuta cewa daman can zai same ka na amfanin sai nan sai same ka an gane ba shine wa eh, in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi قال